Demokradiyya a yau. Cikin shirin akwai wani darasi da gwamnatin shugaba Buhari za ta ɗauka daga wasiƙar Obasanjo? abinda da za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau kwanaki tara cif da shugaba Obasanjo ya sanarwa duniya wasiƙa da ya rubuta a shugaba Muhammadu Buhari, inda a cikin ta gefe ɗaya ke yaba mata a wasu sassa kuma ya caccake ta sosai, musamman wajen kasa haɗa kan ƙasa in ji shi, mai da gwamnatin ta ‘yan uwa da abokan arziki da kuma rufa-rufa kan waɗanda suke aikata ba daidai ba cikin wannan gwamnati. Wasu masu sharhi suna ganin akwai sakacin gwamnatin ta Buhari ainun har aka kai ga wannan matsaya saboda misali ta tabuka wajen aza ƙasa kan turba mai kyau a ƙoƙarin ganin ƙasar ta dogara da kanta waje ta fuskar samar da abinci, irin waɗannan duka ba ka jin su saboda gazawar ita gwamnatin waje bayyana ayyukanta da kanta. To, na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano, shin ya sai kallon wannan wasiƙa ta Obasanjo? Na farko dai shi a karan kansa in ka duba ki za ka ga wato mutum ne wanda Allah ya baiwa dama ta farko dawowar wannan zubin demokaradiyya wadda ya kamata ya kai kasar dukan inda yake so ya kai ta duk wani tunaninsa a baya tun bayan saukarsa daga shugabancin kasa a mataki na soja da duk wasu fice da iyi da hange-hangensa sai Allah ya ba shi dama na ɗora kasar akan turbar demokaradiyya mai kyau amma sai bai yi ba hasali ma wato gizin mulkinsa na farko kusan bai taɓuka wani abin a zo a gani ba amma yana ce ya koma eh, karo na biyu kuma har ya gama karo na biyu wato matsalolin da ya haifar wato kusan sun kusa rinjayar duk wani alheri da ya kawo yanzu ko ba komai ya ɗora demokaradiyyar wato a turbar ƙabilanci da ɓangaranci da kuma wato wato tsananin keta da rashawa da cin hanci duk da cewar ya nuna cewar yana yaƙi da rashawa da cin hanci hmm. da kuma kama karya da ƙin bin umarnin wato kotuna waɗannan illoli ne da iya demokaradiyya suna nan a rubuce kallon da ake musu daban da kuma sharhin da ake kai har yanzu da ba a gama ba. To, to Dr. Dukawa idan aka koma bangaren ita wasikar kuma da ya rubuta akwai wani abu da ya hmm. faɗa a cikin wasikar nan wacce ita wannan gwamnati za ta iya ɗauka ta yi gyara a kai. Kwarai da gaske, abubuwa da yawa ma kuwa. ka ajiye cewa duk da cewar shi ba wani tasirin mutum ba ne hmm. to amma abubuwan da ya faɗa wajibi ne a tsaya a kalle su abubuwa ne waɗanda masu ƙaunar gwamnatin da yawa sun faɗe su don haka wajibi ne a tsaya a kalle su alal misali eh, ya ce yaudarar kai ce a ɗauka cewar komai kalau a gwamnatin shugaba muhammadu buhari kuma mm. haka magana take eh. dole akwai matsaloli mm. ya yi bayanin cewar gwamnatin ba ta sauraron shawarwarin da ake ba ta. Mm. kuma za ka ga cewar mutane da yawa waɗanda suke ƙaunar gwamnatin da na jikinta jikin nata ma ne ba sun yi maganganu da yawa da shugaban wani buhari ya sa auduga ita kunnensa ya ɗauki mataki ya yi magana kan cewa kamar ana yin ɗauki daidai wajen yaƙi da rashawa da cin hanci hmm. wato ana zaɓar waɗanda suke nesa da gwamnatin a ɗau mataki a kansu waɗanda suke kusa da gwamnatin a gaza ɗaukan mataki har ya ba da misali da irin yadda abubuwa suka faru game da dawowa da rashin Maina. Akwai wannan zargi da cewa gwamnatin ta yan uwa da abokan arziki ne. Ban sani ba akwai gaskiya a cikin wannan zargi. To akalla dai mm, wato naɗe ɗan sannan makusantansa waɗanda ba za ka iya mm, wato ganawa da shugaban ƙasa ba sai ta kansu za ka tarar cewar makusanta ɗin ne yan uwa ne da abokai ɗin ko da kuwa watakila in aka faɗaɗa watakila dokokin ƙasa da suka wajabta cewa dole sai an samar da wakilci yanzu kamar naɗe ɗan ministoci ai ba yadda aka yi dole ko kowace jiha aka ba ta wakilci to amma dai waɗanda wato aka rinka zaɓa a naɗa su mukaman da ba sai misali wato an bi wannan ka'ida ta naɗa ministoci ba to gaskiya an naɗa an yi la'akari da sanayya din mai yawa da yawa mutane aka daga za a gane cewar ga ga wato alaƙa su da shi shugaba Muhammadu Buhari hmm. fiye da watakila a ce eh, ga yawan waɗanda su kuma cancantar aka bi To amma shugaba na kare kansa misali game da naɗi na baba nan na shugaban hukumar laikin asiri ta ƙasa shugaban hukumar wato 'yan sandan farin kaya eh, kusan wannan ma daga jiharsa mutumin ya fito. waɗannan na daga eh. cikin abubuwan da ya sa waɗansu suke kallo suke suke dubawa su yi wannan zargi an san cewa watakila wadda aka naɗan ya cancanta waɗansu suna cewa duk da aka yi Najeriya da girmanta da yawan jamanta ba za a ce kawai sai a jihar Katsina ce za a samo irin waɗannan mutane da za a naɗa ba. Hmm. Wannan maganar haka take ko da kuwa wani zai ji cewar ai haka tsohuwar gwamnatin da ya gada ta tsohon shugaba Jonathan ta to tun da dai wannan al'amarin cire ne su bai halatta a ce an yi irinsa ba eh, wajibi ne a ce an fata inuwar gwamnati an bi doka saboda maganar wakilcin nan cewar kada a bari gwamnati ta zama kamar wato ta wata al'umma ce ta kai a najeriya ban da waɗansu wannan wani abu ne wanda ina nan a tsarin mulki abu ne wanda ita an yi wasu dokokin da za su taimaka wa wannan eh, abin da yake tsarin mulki an kafa hukuma kutun da guda wacce za ta taimaka ta ga ba a yi hakan ba da duk wani kokari da za a yi da an kaucewa hakan wajibi ne a yi su hmm. wannan wannan da zai rasa alaka da takaita wato na ɗana ɗan ba ga hannun waɗansu mutane kalilan a madadin jam'iyya yanzu da jam'iyya ce take ba da shawarar yadda za a yi na canji da dole yadda ta buɗe ofis a ko'ina a ƙasar yadda take da wakilci a ko'ina yadda ta tsara aka je aka yi kamfen a ko'ina to dole tana da waɗanda ta sani a ko'ina ɗin waɗanda za ta ba da shawarar su a ga cewar hoton ƙasa ake da shi yanzu. Mun saboda waɗanda suke bayarwa ƙalilan ne ya daidai iya ilimin su suke bayarwa. Um, shugaba Obasanjo cikin wasiƙarsa ya yi zargin cewa kusan shugaba Buhari ya danƙa gwamnati a hannun waɗansu waɗanda ba su ne zaɓaɓɓu ba. Wannan na daga cikin rauni da gwamnatinsa take fuskanta. A haka ake kallon lamura a ƙasar? e haka ita yi. In ba ka manta ba mai ɗakin shugaban ƙasa da kanta ita ce ta fara wannan kukan ta haska amma ba a ɗauki abin da muhimmanci ba suna nan waɗanda ake magana a kansu su ɗin ne dai suke cewa da yadda za a yi ga abin da ba za a yi ba. Hmm. Da ka wani abu ne da ya kamata a kalle shi ko a ceci mutuncin gwamnatin da mutuncin shugaban gwamnati da zaburar gwamnati. A da hmm. cewar an yi gyara a kan wannan. akwai lokaci da shugaba buhari zai iya yin eh, ya juya akalar gwamnatinsa ta zamanto yadda ake mata tsammani a gaskiya eh, don lokaci da akwai lokaci a watan farko muke na shekara ta dubu da sha takwas an da dubu da sha takwas mm. saboda haka yana da wata goma sha biyu dindi da zai iya yin gyare-gyaren da ya kamata kuma tun da allah ya sa yanzu gwamnati tana samun kuɗi musamman farashin man fetur yana da tashi gwamnati tana samun kuɗi idan ba zai ja kafa ba ya yi mazaɓi gyare-gyaren da ya dace ya saka waɗanda suka dace ya ba su wato goyon bayan da ya dace to a wata shida zuwa goma za a ga canji kuma cikin sauki 'yan najeriya za su yafe masa domin suna da tarihin yafiya da dukkan wani wata wahala da suka sha a baya. Masu haro duka duka kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano da kuma Chubahiro Diodore da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.